hakika an daga da tsarin da aka yi shine ran 29 ga wannan wata watan uku to abin da ya shafe shi shine wannan hukumar zaɓe da ta daga zaben gwamna da 'yan majalisar jiha da sati guda aka mai da shi zuwa 18 ga wata na wannan da muke ciki ya zo kusa shi yasa su masu shirin yin sansan suka nemi kuma gwamnati ta amince cewa a ɗaga a mai da shi zuwa watan biyar wato watan mai kafin dai shugaba buhari ya ka mulki na ga wasu makodan kuɗi da majalisar koli ta amince za a ba su wato naira miliyan dubu biyu da digo takwas ko wannan me da me ake sa ran za a yi da waɗannan kuɗaɗen wato wata gagarumar manhaja ce za a sayo don kididdige yawan gidaje kasan shi wannan gidaya da za a yi kidayar mutane da gidaje da irin sansan da ake yi a baya irgen gida ake daga wannan alikamar takarda lamba ɗaya ce wannan na biyu wannan uku haka ake wannan ci gaba da aka samu a duniya baki ɗaya, don kada manta cewa shi kansa wannan sansan da za a yi na najeriya shine na farko da za a yi shi don a ci gajiyar ci gaba da duniya ta samu a fannin kimiyya duk yaran nan wajen dubu ɗari takwas da za su je su yi aiki na kirgen na kowa da kwamfuta a hannunsa zai je saboda haka manhaja ce da za ta haɗa najeriya da tauraron satellite to a wancan karo an yi ta kace na ce a sakamakon da aka fitar wannan da yake kimiyya ta shigo a ciki kana ganin ba za a ce shi ma ya zo da wani kace na ce wasu su kalubalanci kimiyyar nan ba da za a amfani da ita kuwa eto eh wanda yake so ya yi aika san sansan a najeriya da akan hada shi da siyasa kuma kowace gwamnati mai ci a wancan karo da ta yi na 2006 ai an ga irin rikon da wa abu yayin da aka kammala sansan din suka ga ididdigar ta tabbatar da yadda jama'a suke a kasar nan ba yadda ake zato ba ai ga kusan fance kalar da abu ma kai ba su bi ta kan abin ba tunda bukata shine watakila a gurgunta ko kuma a yi illanta wani gididdiga da aka san tana nan a ƙasa saboda haka idan wanda yake so ya kawo siyasa zai kawo siyasa amma gwamnati a wannan tsari na gwamnatin shugaban muhammadu buhari ba ta ba da damar da za a yi amfani da wannan gidaya don a kawo fituna ko wani bambanci bambanci ba tunda kaga ba zancen ko a kabilar ka me ita a me addini duk wannan magana bai shigo ciki ba ma a ce a'a. waye fuwa wane yawa a irin waɗannan abubuwa da ke kawo fitina ƙasa. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya yana tsokaci akan dage lokacin fara aikin gida jama'a da gidaje da majalisar koli ta Najeriya ta yi. A waje ɗaya na tuntuɓi shugabannin hukumar tsara ko gudanar da sensus ta Najeriya ƙarƙashin jagorancin Malam Nasir Isa Kwara domin jin ƙarin haske da kuma irin tsare-tsaren da za su bi wurin aiwatar da wannan ƙara lokaci da suka samu amma ba su amsa tambaya ba suna mai cewa sai an samu bayanai daga ofishin shugaban ƙasa na Najeriya inda suka gabatar da wannan bukatar tasu kafin su yi wa manema labaru bayani. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya.